barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na mu tattauna a wannan safiya ta juma'a wanda ya daidai da 27 ga watan goma shekara ta 2023 eh, muna tare da idris banbarewa a wannan shiri namu na mu kuma a al'ada duk sati eh, idris banbarewa mai gidan damben maraban yanya yana gaya wa duniya irin damben da zai haɗawa masu kallo to a wannan rana ma ta juma'a muna tare da idris banbarewa. domin wato aji daga bakin sa da cewa masu kallo da sauraro sun ji wato talla na damban da za a fata amma mutane su ji daga bakin sa na irin damban da za a fafata kuma a cikin wannan shiri za mu kirawo Alhaji Aminu mai unguwa kai tsaye garkon kuda balaraban kudawa eh, sarkin yaki na kudawan dambe domin shi ma ku ji daga bakin sa inda yaransa zai fafata da dan alin dan shago to kuma shi baba na yan kuzu da cewa yana hanya yanzu zuwa birnin Kebbi ba za mu samu tuntuɓarsa ba amma za mu samu eh, tuntuɓar abokin karawarsa Alhaji Aminu mai unguwa domin ku ji daga bakin sa. A ban Idris Bambarewa barka da shigowa wannan shiri namu na mu tattauna. Barka da alai Muhammad. Idris Bambarewa kusan za mu iya cewa al'ada duk sati kana gaya wa duniya irin damban da zaka fafata a sati ganin cewa eh, da yawa wasu za ga ana ganin masu kallo suna ganin cewa idan an faɗi wasu dan bayan wasu kuma sai ka ga an ce za a yi dambe sai ka kuma wasu wani lokacin ba a zo an yi damben ba to amma zan so in ji daga bakin ka wannan sati na san ba a cika samun akasi a wannan gida gidan dambe naka ba na cewa za a yi dambe kuma a zo a samu ba a yi dambe din ba wannan ladi wanda ya da 29 ga watan goma shekara ta 2023 wani dan baka shiryawa 'yan kallon ka. Ali Mohammed kamar yadda ranar na gaya musu wasan da za a fara yi shine dan aliyu da shi rabe shagon ebola zaki da zaki kenan mm. wannan dambe ne wanda zai dauki hankali sosai wanda kuma duk masoyin kallon dambe a najeriya yana son dama ganin wannan dambe saboda mm. damben yana da zafi mm. sannan akwai dambe kuma wanda dama yan kallo masoya kallon dambe a najeriya gaba daya suna son dama su ga wannan ranar da za a yi wannan dambe a gabansu na ushu autan na aisha wanda autan na aisha yanzu wata shida kenan zuwa wata biyar da yake maraba an yi ya faɗi bai faɗi ba an kawo duk wani ɗan dambe bai faɗi ba a inda arewata suka ce to babu wanda ya kamata ya kara jarabawa kamar ushu wato ushu shagon inda kenan mm. a kuma karin bayani ali muhammad a haka sai kudawa su ma abin ya ci musu rai suka kara ɗauko yar mage mm. suka zo da shi suka kara ɗauko corona shi ma ya taho duk dai game da wannan wasan hmm. sannan daga lagos kuma aminu goje yanzu ya turo da yan dambe a wanda sun riga sun shigo maraba wato su autan mamma bago autan mamman hmm. yanzu aka su ga sanan sun riga sun iso maraba kusan mutum biyar hmm. kaga arewa ita ma ta haɗu kenan sannan daga gefen kudu kudu ita ma ta haɗu sannan karin bayani autan dan banza yanzu ya kira ni da shi ga ga bagon wannan yaron da ake so ya dambe da autan Aisha shagon bagon yan sanda hmm, wato wannan kenan alasan alasan shagon bagon yan sanda kenan wannan yaro da yake tashi hmm. shi ma sun taso da kuma wato eh, dogon shamsu a inda dai yan dambe sun taso da yawa wanda kuma za su zo wannan ajo saboda ajo ne wanda ba za a ba taɓa yin irin shi ba a gidan nan hmm. kuma dambe ne za a yi wanda ba taɓa yin irin shi ba saboda dambe ne za mu fara tun misalin karfe takwas zuwa tara goma har zuwa karfe biyu na rana in masha Allah. Wannan ajo bambarewa wa ajon waye ka shirya a wannan gida wanda kake faɗan irin wannan manyan wasanni da za a yi na dambe. A ajo ne na wazirin labaran kuma ya yi gayyata ni ma na yi gayyata. Hmm. Sannan shi sardauna matasa shi ma ya ba da gudumawa akan wannan wasan kuma ya gayyaci jama'a da kudu da arewa da gurmada duk wani matashi da yake Najeriya tun da shi sardauna ne na matasa. ya ce su zo kallon wannan dambe kuma shi ma yana cikin wannan gida da shi da jama'ansa. Idris barewa waɗannan manyan wasanni da ka haɗa kusan za mu iya cewa ba kuma za mu ce ma kusan ba eh, wannan gidan damba naka gidan damba ne wanda yake haɗa 'yan kallo manya wanda su ne masu bawa 'yan kallo kuɗi 'yan damba kuɗi to irin su eh, Alhaji Tanko daraktan magina Ubandoma kayi Ubandoma tafi dakwa irin su Alhaji ya kashi Ankari E, mai gurmada irin su alhaji aminu mai unguwa garkon kudawa balaraban kudawa irin su sarki dan isa irin su e, alhaji zurmi duka irin wannan wasanni da ka hada kana shawartar su ganin cewa ba sai an san ba su kaɗai ne masu shigowa gidanka ba amma su sanar da cikin manyan yan kallo da suke shigowa wannan gidan kana shawartar su irin waɗannan wasanni da ka hada ko kuma dai kana hada wasanni dai kai tsaye ai ba zai yiwu kai wasa haka kawai ba za ka shawarci manyan ka ba mm. kamar duk wani mutumin da zai zo ya maka alheri dole ka shawarce shi mm. saboda shi ne ci gaban wasan Kaman shi mai girma mai daraja wato zan ce shugaban kasar yan kallo wato alhaji tanko darakta mm. wanda duk duniya tana gadara da shi akan wannan harka saboda mutum ne ba mai magana ba amma duk wani abin da zai kawo wa harna harka ci gaba don dai matasa su samu abin da za su rufa wa kansu asiri yana goyon bayan ɗari bisa ɗari hmm. kuma ya bani gudumawa akan lallai in ci gaba da gabatar da wannan wasanni yadda ya kamata kuma alhamdulillah duk shawaran da ya bada muna ɗauka kuma muna ganin ci gaban wasan saboda haka a ranar lahadi in Allah ya so yadda za a yi wasa ɗaɗɗaya hmm. Aliyu sai an yi wasa sama da wasa arba'in saboda wasa ne wanda za a yi a rubuce za mu yi shi ma bayan ma damben gasan hmm. kafin a zo damben gasan za mu rubuta dambe kamar guda talatin wanda ake ganin wanda za a yi za mu rubuta na yara dambe goma mm. matasa dambe goma mm. manyan yan dambe dambe goma kaga an yi dambe talatin mm. kafin sai mu zo mu ɗora na gasa daga ƙarshe haka ne to Idris Ɓanɓarewa wannan rana ta Ladi wanda ya daidai da 29 ga watan goma shekara ta 2023 damben da ka haɗa na yar mai wato damban da kada na dan alin dan shago daga bangaren Jamus da kuma Rabi Bahagon Ebola daga bangaren Kudu da kuma damban da kada da autan na Aisha daga bangaren Gurmada da kuma ushu shagon inda mai tabarya daga bangaren eh, jamus wasu suna ganin cewa na su so kaiwa duniya bayani wasu suna ganin cewa wai tsakanin eh, autan tsakanin rabe bagon ebola da dan alim dan shago wai ana ganin sun daina dambe ha ah, wannan batu yake wannan batu ba gaskiya bane ai shi dan alo da ka gani shi da kowa yana dambe kuma asarin dambe gaba daya a cikin yan dambe dan aliyu ba ruwan shi da wai cewa wai wai yana abokantaka da kai bai mm. dambe da kai tun da ya fara dambe ba taba ganin dan aliyu ya zo ya ware ga wanda bai dambe da shi ba mm. duk wani lokacin da za ka dan dambe ya ce maka bai dambe da wani tsoro ne mm. mu asarin dambe ba mu san shi ba saboda menene dambe ne ma abinci ne in ta kama kai dambe da abokin ka ku je ku kwana wuri ɗaya wannan ba laifi bane saboda al'adar mu ne na Hausa ai wasa da dariya ne ai gurma da gurmada akwai inda suke dambe zan so kai mutane ƙarin bayani game da wannan batu da yake muna samun wannan batutuwa a common session na masu kallon mu idan aka sa firarraki a yanar gizo wasu na ganin cewa wannan damar da kake yawan hadawa a na Aisha duk sati wasu kake fadi <laughs> wannan batu yake to ai baka sani ba hmm. a watan Aisha ina hada mai wannan damben saboda yan kallo suna son ya fadi hmm. faduwa na Allah ne kuma duk abin da zai kawo dan kallo ya shiga gidan dambe na shine zan yi mm. ai ci gaban kaina nake yi da kuma ci gaban wasan mm. Ko ba gaskiya bane ba ai ba zai yiwu ba a ce babban dan dambe kamar shi ai kowa yana son ganin wasan shi sannan kuma jajirtacce ne saboda haka dole ne an haɗa mai wasan da yan kallo suke so ni ba wai ina yi da faduwa ai na Allah ne Zayano Argungun na gaya maka ya kai kusan shekara ɗaya da wata tara bai faɗi ba mana. Hmm. Amma daga baya wanda zai buga shi ai lilan ne. Kuma shi wannan ato na Aisha yanda mutane suke so ya faɗi yanzu yanzu kaga in Allah bai faɗuwa shi ba bai faɗuwa. Kuma ai damban nasu da ushu. Hmm. Dambe ne wanda zai rikitar da hankali sosai hmm. saboda dambe ne wanda wasu suna ganin wasu suna ganin ma ina jin tsoron damba da ushu kamar an taɓa samu su damba suka yi dambe har yake ta ushu ya buge shi da noti. aka zo aka kwance hannun ushu aka ga ushu bai daura komai a tare da shi ba to kaga wannan ya nuna cewa wata Aisha fa wannan karon kamar ya debo ruwan dafa kansa kamar ma an ce ya tafi gida ne wato domin ya je yi addu'a domin ya firgita da damba da shi a watan Aisha din haka mutane suke kallo kai ma ka fahimci haka a ni ba ruwana ai da ushu da watan Aisha duka nawa ne to eh. wanda Allah ya sa ya samu sa'a dukan su nawa ne hmm. ni kungiya ne da kudu da arewa da gurma da wallahi kowa na wani kuma ni tun da na tashi a harkan dambe kowa na ɗauke shi na wani hmm. yau babu ɗan kallo da isa ya fita ya ce ni arewa nake ko gurma da nake ko kudu nake saboda hmm. harka ne nake yin shi da ilimi kuma na ɗauki wannan harkan isa business ban ɗauke shi cewa wai ga bangaranci ba babu magana bangaranci hmm. saboda ai dukansu mun zamanto uwa ɗaya uba ɗaya ko ba gaskiya ne ba so babu wani ɓangaranci a wannan lamarin masu kallo yanzu za mu kirawo Alhaji Aminu mai unguwa kai tsaye a wannan tattauna tamu wato bakude ne wato a bangaren kallon dambe kowa san Alhaji Aminu mai unguwa za mu ji daga bakin sa yayi shirya wannan dambe wanda zai fafata da wato Alhaji Baba gamba na yan kuzu bangaren Jamus dambe tsakanin Rabe bahagun Ebola daga bangaren kudu da kuma dan eh, alin dan shago daga bangaren arewa Alhaji Aminu mai unguwa yana bangaren kudu za mu ji daga bakin sa. na san ila yayi shiri amma za mu ji daga bakin sa masu kallo ku biyo mu domin jin yadda zamu tattauna da Alhaji Aminu Alhaji Aminu mai unguwa garkon kudawa balaraban kuda sarkin yaki na kudan dambe na san masu kallo za su su ji irin Alhaji abinda Alhaji Aminu mai unguwa zai ce game da wannan dambe kafin mu lalubo ɗaya bangare din shi baba gambo na yan kuzu kenan an barewa za mu lalubi Alhaji Aminu mai unguwa domin mu ji daga bakin sa, mu ji me zai wa masu kallo a wannan tattauna tamu na san Alhaji Aminu mai unguwa za mu ci bakin da zai cika to masu kallo muna neman alhaji aminu mai unguwa kenan yanzu domin mu je daga bakin sa to mun samu alhaji mun samu alhaji aminu mai unguwa masu kallo kai tsaye muke tare alhaji aminu alhaji aminu mai unguwa barka da shigowa wannan zaure namu to barkan ku dai ya kokari ya hidimomi ya homa alhamdulillah to alhamdulillah to duniya tana tare da kai duniya tana kallon tana jin ka yanzu eh muna tare da kai a wannan wasa da za ku fafata ranar ladi ka da baba gambo na yan kudu daga bangaren eh, jamus dan ne wanda aka hada da yaranka a wato dan ali da yaranka rabu bahagon ebola daga bangaren ka kudu kenan da kuma dan alin dan shago daga bangaren eh, jamus na san kila kai wani shiri dan so ka ga duniya shirin da kai alhaji aminu mai unguwa to assalamu alaikum kamar da aka sani mai magana tiya tiya na kudawan dambe mm. kuma dawo su sarkin hado kuma wannan dambe ai in Allah ya kamar yadda na bige shi na bige shi 2-0 to Allah yadda na 3-0 ne eh. a shirya da ko ina da fansar kura sai dai garin da babu tumaji wato wato bi wato wato wato bi ba kwaɗe ma kai masa kenan eh? bi ba bi ba kwaɗe ma kai masa kenan bi ba kwaɗe kuma sai in na bige shi sai an kwashe shi to to in na bige shi sai an kwashe shi bai taba kashi da kanshi ba eh misali alhaji aminu mai unguwa wannan karin ma kayi wani shiri na musamman na ji ka fara cika baki ni na gara ma Allah ya kai mu ranar lahadi eh. saboda kawai ni gani nake yi kawai ga aikar kawai an wuce guda shi wara bai wahalai wahalai ya dauko bai samu ba eh. wahalai mutum yana gudu ko bai tsayawa eh. amma in ya buga ma hagun nan to magana ta kai wato in ya zinduma maka hagun nan baka dauka in dai dunduma ma hakun nan baka dauka shi ai ba duka ɗaya ne kawai zan kusan zan ce fa wannan Alhaji Aminu eh? Alhaji Aminu kusan zan ce fa idan babu gamba na yan zai je zai ce zai ce cika baki kake ga wannan batu saboda shi ba ya ce ya shirya to ai guru ba da sun faɗi eh jamawa sun faɗi to ba wani wanda ni zai cika man gaba kowa ya faɗi ni ko ba ni da haushin kowa eh ba ni da haushin kowa a iskan nan mai kada ba ni da Alhaji Aminu kada duniya ta ce farfaganda kake bara mu ji eh, a turmi nawa kake tunanin za a yi wannan kisa tsakanin yaron Karabe da kuma dan Alan Shago a turmi nawa kake ganin cewa ka dauke dan Alan Shago ai arzikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tunda dama already abu ne wanda na saba ba wani kai ruwa na za a yi ba eh. na farko dai na san zagaye zagaye zai yi ba zai bari in turba in tufuka mai hagun nan ba eh. amma na biyu Eh, na gasa shi na gasa shi saboda ni yaro na bai shan komi eh. shi bai gajiya lokacin da aka yi sirbi uku lokacin yake wara shi ma dan shi ma dan alin bai shan komi shi ma dan alin bai shan komi ai eh to ni ba sani ba tunda ba nawa bane ka san ni gwani na ina kowa <laughs> eh. ni gwani na nake yabawa haka ne to gwani na ni na san bai shan komi haka in kuma aka jirmi daya Alhaji Alhaji Aminu mai unguwa mun saba mun saba fira da kai fa a wannan zauri namu kuma daga ƙarshe kila in ba sa'a ba ka zo ka fita ba takalmi ko ba hula to ban san kila ko wannan wannan ladin ma zaka kila kila sai da Allah ya fitar da kai ba ina wannan dambe ai na gaya maka da kwamfi duk wani bakude ma shi kawai hankalin shi kwance eh. ina tabbatar maka shi dan ban kyau gare eh. shi warabe ba wai ma ko da gudumada, ko da jamawa duk mutumin da kaga raba ya kama ya shanye to ba karamin lokaci yake yi ba eh. to amma in dai har aka dubga ma hagun nan ka shanye aka dawo aka dubga ma ita to za mu sake shiri ka san mu kudawan dambe hmm. mu ka ba da hannu mu ka ba da mu ka ba da kashi da hannu hmm. sannan mu ba da kashi da kafa mu ke da wannan tarihi Alhaji Aminu akwai damban da kusan zamu iya cewa babu ruwanka a ciki shine damban autan na Aisha daga bangaren Gurmada da kuma wato ushu shagon inda daga bangaren Jamus shi kuma wanda tsokaci zaka yi mana Eh, to wannan dambe duk da babu ruwa na dambe ne wanda za a kai ruwa rana eh tsakani na ga Allah yaron na yana kan lokaci ayyukan eh. gwani ya zama tilas eh. domin in Allah ya rama lokaci to wanda ya ja da lokaci ya ja da ikon Allah Annan shi kuma ushu shagon inda kan yan da ke buga dambe a Najeriya yanzu ba mai cin dukansa tun daga kudu na zuwa zuwa gurma din zuwa 'ya'yan jamawa babu mm. wani dan dabba mai cin dukansa haka ne ka zaba ka buga ka bar shi tsaye haka ne dan shi wusu duk lokacin da aka bige shi ana farin ciki saboda dan dabba ne wanda za a yi tunanin yau zai wa ya ki kwaɗuwa mm. duka bai sa shi kwaɗuwa yayin lokaci ya kama haka ne so saboda haka dambe ne wanda zai ɗauki hankalin 'yan kallo kuma ya bada sha'awa mace ce da ciki a nan akwai yaron ka yar mage da kuma yaron ka mm. babban yaron ka shi ma corona su ma suna hanya mm. zuwa eh, sun za su shigo wannan gidan dambe na marabanya gidan dambe da tsambarewa su kuma kake tunanin za su fafata da shi a to ai shi corona shi ai in ka tsaya ka duba dambansa ya gyara dambansa mm. ni abin da nake roƙon mambarewa ya diba garkuwar kurma ya hada man shi da corona in sumar da shi eh shi kuma yan mage koda koda koda koda dogon inda ne eh, eh tunda na ga ko kuma ko kuma mai gidan ko kuma mai gidan ko kuma mai gidan autan na Aishan ko mai gidan autan na Aishan nan ma wucewa zai dashi eh. eh saboda ba zai dauki wannan wahala ba <laughs> sai an yi naushi goma ba a samun sa gaskiya ne eh, in kai naushi goma baka ka samun shi kuma jiya da za a yi a dambe a kirmi uku shi sai ya bige ka baka taba shi ba eh duniya tana kallon alhaji aminu Alhaji Aminu duniya tana kallon ku duk sati kuna shigowa wannan gidan dambe eh, group ɗinku na wato ƙungiyoyin masu kallon dambe wanda ya haɗa Alhaji Tanko daraktan magina Ubandoma kai Ubandoma da su Alhaji Zurmi su Alhaji ya kashi Ankari su Alhaji Babana yan kuzu duka manya-manyan waɗanda su ne suke bawa masu dambe kuɗi an ga kuna shigowa gidan dambe kuna wato rabon dala su Alhaji Sarki dan Isa wannan satin ma akwai albishir na shigowa wannan gida domin yan damba su tabbatar cewa masu musu alheri za su shigo ai anan zirmu ma kan shi mun yi magana da shi ya ce shi wannan satin shi ke da nazara. na eh. ce to Allah kai mu ranar Lahadi haka ne kuma sarki dan Isa yana hanya so eh. ina tabbatar maka da wannan satin sati ne wanda ba wai farin ciki ba duk wani bakude da dariya zai hita haka ne insha Allah to alhaji aminu mai unguwa muna godiya da wannan lokaci da ka bamu eh, idan wani lokaci ya sake bamu dama za mu ƙara tuntuɓar ka a wayar tarho domin mu ji daga bakin ka ka ɗan ka kaji abin da alhaji aminu alhaji aminu mai unguwa mun gode to masha Allah mun gode idris ɗan ka kaji irin cika bakin da alhaji aminu mai unguwa na mm. san alhaji aminu mai unguwa ba kudi ne kuma dan bane wanda aka haɗa tsakanin rabi yaransa da kuma dan alin dan shago kaji abin da alhaji aminu mai unguwa ya ce mm, wannan abin da ya faɗa magana ce wanda yana da iko ya faɗe ta mm. tunda shi masoyi ne na rabe mm. kuma a yanzu ni a najeriya babu wani yaro a gefen kudu mm. wanda ya burge ni kamar rabe saboda rabe ya gwada biyayya ma duk wani sapota na kudu na najeriya gaba daya kuma gaskiya ba gaskiya ne haka kuma shi dan aliyu ya gwada biyayya ma duk wani sapota na najeriya na arewa gaba da. to me ya kamata a yi wa wayannan yayan idan yau ana ba ana ana ba da makka ina so a bada aliyu in ana ba mu da mota ina so rabe ya samu hmm. saboda ka kira na ga masoya kallon dambe a Najeriya su ci gaba da taya mu da addu'a su ci gaba da taya mu da addu'a duk wani dan dambe da yake dambe a Najeriya muna fata ya daukaka hmm. kuma ya ci gaba hmm. sannan ina kira ga 'yan kallo su yi tururuwa zuwa kallon wannan wasa da za a yi idan Allah ya kai mu ranar Lahadi saboda wasa ne wanda ba taɓa yin irin shi ba kuma ajo ne wanda duk an gayyaci duk wani dan dambe da yake Najeriya sai dai wanda bai samu zuwa ba masu kallo kai tsaye kenan muke tattauna da Idris Ambarwa mai gidan damben Marban Yanya kuma na san masu kallo suna bibiye da mu suna bibiyan mu domin kallon yadda wannan dambe zai kasance ranar Ladi da kuma 'yan kallo da suke jihar Kaduna da jihar Neda da jihar wato Nasarawa da kuma birnin tarayya Abuja na san duka suna turuwa domin zuwa wannan gidan dambe Ladi Idris Ambarewa a cikin minti biyu me zaka ce wa yan kallo a abin da zan ce wa yan kallo gaskiyar magana inda dan baka ke so dan ya koma maraba hmm. inda dan baka ke so ka kalla ka kalla in Allah bai kawo ka ba ka duba bambare a TV hmm. ko kuma duniyan dambe hmm. ko damben mazaje ko damben mazaje ko matatar gaskiya ko tatar matatar gaskiya saboda ai duk wani abin da ake muna nuna wasan mu kai sai ma in Allah bai kawo ka ka zo ba to za ka gani a wannan kafafuwa da labaran mm. sannan duk wani ɗan jarida na najeriya muna tare da shi a wannan gida kuma yana zuwa ya ɗauki wasa saboda neman abinci saboda ci gaba mm. wannan harkan saboda haka muna kira ga masoya kallon dambe allah kawo ku lafiya na gode masu kallo kai tsaye kenan muka tattauna da idris ɓambarewa a wannan tattauna tamu eh, a wannan zaure namu mai albarka ni ne gabatar da wannan shiri sunana aliyu muhammad a kowane lokaci kuma ni ke gabatar da wannan shiri mun gode masu kallo